azzikiru inda al haram akwai addu'ar da ake yi a wajen mash'aril haram idan ka baro arfa ka taho muzdalifa an tashi daga arfa rana ta faɗi ana tahowa muzdalifa ana so a yi magariba da isha'i a muzdalifa kuma nan ba a ce a yi wata addu'a ba ce a yi a kwanta a yi bacci tun da ni ana tsaye a arfa wani ya je ya je kama wani addu'a ba a ce a yi ba kwanciya aka ce a yi bacci a huta akwai waɗanda kuma suke zuwa suke kafa zikiri su ma aure kaga fa an ce a kwanta a bacci sai suka kafa zikiri ni a gaba na gani wani ya zo malam ya hana mu bacci da dogon tarbi ce eh, eh, eh. na ce subhanallah mutane suna kwakwanci sun gaji a ƙasa ana kwance da ihramin shi kuma ya zauna wai shi mai takawa ne yana ta dala'ilu kowa ya sashi da la'ilu a wurin ku kun ga matsalar mutanen mu kenan inda aka ce a yabu ba za su yi ba sai su je su kai shi wurin da ba nan shari'a take yi ba yanzu kai magana sai ce ai baka san annabi kana magana ce baka san annabi wallahi haka mutumin nan yazo ya watsanta wani mu dai bayan da zamu yazo na yana ta'i, yana ta'i yana ta'i. Allah ya sauya so mu tsayi akan abin da shari'a ta ce mu dukkan yanzu misalin ka ga karatun Qur'ani yana da kyau ko ko ba kuma ne ba yanzu sai wani yazo zo don neman lada da neman matsayi a wajen Allah kurin ya sujada ya ta zagwa tilawa ji ya saba Allah saboda ba a karatun Qur'ani a sujada to abin fiqihun abin da ya kamata gane kowane aiki a shari'a akwai inda aka ce ajiye shi so da ni da kai kuma ba mu da damar da zamu yi sarfi abin da muka ga dama zamu yi la sai mu jira shari'a ta ce mu yi abin a wurin yanzu kawai mutum dan yana son Allah dan yana tsoron Allah sai ya zo su sujjada kawai ta danna tilawa kuma yanzu in ka hana shi ce baka son Qur'ani to irin wannan ne fa sai mutum ya je da wani zikiri ya kawo shi wani wuri inda ba a ce ayi ba ba abin da ya fi daɗi irin al-ittiba ka rinka biyayya wa sunna abinda aka ce kai kai inda aka hana ka kar kai to akwai mash'alil haram a nan muzdalifa gefe ne yana nan ma gina masallaci inda annabi ya tsaya din yayi wannan addu'a yayi sallah dan bayan an kwana an tashi da asubahi to ana zuwa ayi sallah to anan ne ake ta yin zikiri kuma hatta asfara jiddan bayan annabi yayi sallah asubahi ya tsaya ta ambaton Allah yayi ta ambaton Allah bai bar wannan mash'alil haram ba sai da gari ya waye tarwal shine hatta asfar jiddan to yana nan alhamdulillah kuma saudiya Allah saka musu alkhairi an duba daidai wurin aka ce da annabi ya tsaya din a tarihi an gina masallaci na mashalin haram shine an dai kana za ka hango wani masallaci fari mai doguwar asumiya kuma ana yin sallah a wurin na jam'i da asuba wannan sallar ita kadai ake yi a shekara gaba daya a wannan masallacin sai kuma magariba da isha'i da wasu suke zuwa suke malam ya ce rakiba sallallahu alaihi wa sallam alkaswa'a hatta ata almash'ar alharama manzo Allah ya hau taguwarsa mai suna alkaswa'a sunan taguwar annabi har sai da ya zo mash'ar alharam fastaqbala alqibla ya fuskanci alqibla fa da'ahu yayi ta addu'a kaji inda ake yin addu'a ko a mash'aril haram dan Allah ya faɗa cikin bakaratin fadhkurullaha inda mash'aril haram wazkuruhu kama hadaku ku ambaci Allah a wajen mash'aril haram fada'ahu yayi addu'a wa kabbarahu yayi kabarbari ya girmama Allah wa hallalahu la ilaha illallah wa wahdahu yayi ta kadaita Allah falam yazal waqifan bai gushe ba yana tsaye hatta asfara jiddan har sai da gari ya waye tarwal fadafa kabla an a shamsu sai ya tafi shine fadafa ya tafi kafin rana ta fito ya tafi zuwa mina kenan an gane ko wannan riwayar Jabir bin Abdullahi ya ruwaito ta kuma Muslim ya ruwaito so yanzu mun fahimta daga nan Muzdalifa in an kwana to za a je Mas'alil Haram a tsaya yi addu'a ko